só. alama wannan kiran naki batan kai ya shigo cikin wayata kash amma dai ko ba wanda nake nema ba ne to tabbas ka ta yi yanayi da wanda zuciyata ta bazama zama nema Okay, to ko zan iya sanin sunansa kuma ma wane ne wannan da har muryata take kama da tasa jabir abdullahi shine cikakken sunansa sautin muryarsa da yadda yake furta lafazin bakinsa sun yi daidai da na jabir dina ke wallahi ba ban shi ya karyata kansa da kansa cewa ba shi bane Jabir dina ba zan taɓa yadda ba shi bane ba Tabija ja wannan fashi ake kira da ban yi zato ba amma kina ganin ba Jabir bane ya sauya kamanni zuwa wata siga ta salo na ɗanan ji a'a ko kaɗan domin shi wannan Jabir ɗin yana da saurin baki kaɗan ki a iya alkawarin da muka ɗaukar wa kanmu Jabir na san ba zai taɓa aikata min haka ba. hasali ma shi yake bibiya ta mizanin sansa ya jayi sanda nake masa to yanzu me abin yi kenan tunda dai wanda kuka yi waya da shi ba shine zabir ɗinki ba sunansu ne kawai ɗaya tun jiya zuciyata take faɗa min na so shi ko zai rage min raɗaɗin rashin jabir tunda har sun yi kamanni ta sauti da suna idan har suka saba ta ɓangaren kamanni da halayya kuma ya zaki da zarar kun haɗu kin ga ba yanzu zan amsa miki wannan tambayar ba bari mu shiga ciki yanzu mu ci abinci Wato, tana da murya siririya. lafazinta ɗaya bayan ɗaya yake fita kai ina mai tabbatar maka da a ce za ka jure wa jin kalamanta to da tabbas ka kwana dubu kana tsine wa 'yan matan geza kwatas subhanallah kana nufin hajjin malatta ka ya kai ita fa soyayya aji aji ce ina nufin makaranta ce aji aji ake mata kamar misalin ka ɗauko yaro ne ka kashi makaranta da zuma karatu to amma da kashi sai ka saka shi a ajin shida me kai masa kenan zuku don haka kamar misalin soyayya ta da jimmala ne saboda ba za ka taɓa haɗa soyayya ta da jimmala ba saboda ni ma ɗan birni ne ka sani daga abuja na zo inda asalin 'yan birni suke kana so ka ce min za ka bijirce wa soyayyar jimmala ne saboda ka ga wata yarinya 'yar masu da hali eh, lokaci ne kawai zai tabbatar da haka amma dai di abin da na sani shine ba za ka sani in faɗa abin da ban niyya ba na so na ga kamar zuciyarka ta so ta shi shigin haka <laughs> ah, na iya cewa dai haka fahimta ka dai kai take Sakar Wannan biyun sawun Jabir ya ɗauke a gidanmu. Ko lafiya? Ban san me ke faruwa ba. Wannan kuma wani sabon abu ne wanda bai taɓa yatuwa man da shi ba. To, kuma kin bincika kin ji ko wannan cutar ce ta riske shi. To Allah dai isa lafiya. Amin, amma ni fa wannan abun yana tsorata ni wallahi. Jabir na jimmala sha alwashi. Allah isa mu dace. amma dai kun tsaya a wani gurin ko dan na ga kun ƙara awa ɗaya kafin ki dawo gida wannan ba hurumin ka bane ba kuma abin da ya shafe ka bane ina so in ji dalilin tsayawa ka kofar gidanmu na zo ne domin in sake lallaba soyayya ta a gare ki ko zan samu ta sake karbuwa ganganci kake so ka yi wa rayuwarka wannan abu ne da ba zai taɓa faruwa ba ka manta kai saurayin ƙawata ne kuma ƙawata ma aminiyata wannan abu ne da ba zai yiwu ba baya da haka kuma ka san cewa jabir ya kawo kuɗin auren shi gidanmu ko dai da wata manufa kake zuwa na. sau tari kuɗin zance ai zaki ga an kawo shi kuma an mai da shi sakamakon wata nagarta da saurayin bai cika ba menene dan an karbi kuɗin faisal an mayar da na jabir hmm. to sai allah ya sa gidan da ka zo ba gidan karanta bane ba duk da kwatas nan ba wani babba ba ne gida ne na daidai da ma'aikaci sai dai manyan gidanmu ba kananan mutane ba ne ta yiwu manyan gidanku haka suke to ta taɓa da tarbiyyar gidanmu babu kuskure ko ba aka da kai ba ai maka ta yin Ka Kaga haka ya nuna kana da mahimmanci kenan. Ina da karisma da jin kaina ko da a kasuwa nake ba kowane ba fataki nake iya kasawa hajata ba a gaskiya tun sanda na fara jin muryanka zuciyata da kowace gaba ta jikina take bani shawarar cewa je ki so shi ki faɗa masa soyayyaki ko da kuwa zai watsa miki ƙasa a ido babu shakka zai maye gurbin jabir ɗinki wow tabbas haka ne wato ina so ki sani yana da muhimmancin gaske ga mutum ya zauna a kujera ya tashi ya baka gurbinta ba wannan tabbatar min da cewar da so mutum ne da tuni ya daɗe da fitowa fili ya baki sata amsa cewar jabir ya daɗe yana sanki kuma jabir ya daɗe da fara sanki tun daga lokacin da na fara jin mureki wato na tabbatar da cewar ke 'yan manya ce ina fatan za mu yi rayuwa mai tsayi ne da ke wanda za ta kai mu har ga aure in dai ka so hakan babu makawa zan aminta da kai kamar rake ne sai ka sa haƙorinka ka fasa shi sannan ruwa yakan iya zuba amma idan ka bar shi komai shekarun da zai ruwan shi ba zai taɓa ɗiga daga jikin shi ba ina son na san wani abu daga gare ka ko yaya ne okay so kamar ni kenan na san matashi kamar ka ba zai rasa budurwa ba ɗan tarihin su kaɗan ko na koyi soyayya daga gare su Na baka dama lokacin da tarin masoya suka miƙo ƙoƙon barasu Na ɗauka ga darajar ka lokacin da kunnuwa na suke cike da zigar kan na amshe ka. Na saurari kalamanka da suka zama min tsani na zaɓar ka a matsayin mijin da zan aura. Ban yi shawara da kowa ba na karɓe ka hannu bibi ban taɓa zaton kalmar ba za ta fito daga bakinka ba. Haka ne jimmala. Ina so ki sani na yi soyayya da ke a wancan lokacin ne saboda aljihuna ba shi da karfin da zai yi soyayya da wata kuma da akwai tarin halayenki da ba zan iya canza su da ke ba wannan yasa na yanke tarin ƙaunar da ke tsakanina da ke na san hakan ba zai zo miki da daɗi ba don haka ƙaddararmu ne ni ma haka na karɓe ta ke ma ki karɓe ta lallai ku da a ce ana lissafa fitilaye na duniya to ku tabbas kai ne mutum mafi shahara tun daga lokacin da sawayenka suka ɗauke daga gidanmu ban gaza ci ko sha ba zuciyata take bugu bibiyu gabana yake faduwa ashe wannan bakar kalmar zan saurara daga bakin wanda na fi so wata iri halaye ita da ba za ka iya canza jimmala ba don allah ka sanar da ni ko da wanda zan yi nan gaba na guje mishi daga ita um, jimmala ina so ki sani nan fa ba filin faɗin faɗa ba ne ba yawan faɗin faɗa yana kawo saurin fushi ni kuma wanda na yi wa kaina alkawari ciwar in Allah yadda har da rabu da ke ba za mu rabu cikin faɗa ba daga ƙarshe ina ƙara baki hakuri a bisa da abubuwan da suka fito daga bakina ina so ki sani ba a san raina ba ne ba sai dan ba zan iya kauce ba saƙar so saƙar kauna ta saƙin jabir mai sona taimaka mini menene makoma ajiya ka a tattare da ni da kuɗin baiko da ka aiko gidanmu da na sa rana ah, ajiya ki ci gaba da ajiye min gida su kuma magana kuɗi na baiko da duk wani wahalhalu ma da ne miki ki riƙe na ban miki saboda ni ma kin taimaka min a lokacin da nake buƙatar taimakon ki bana buƙatar wata kulawa ko hidimtawa daga gare ka a zalimi. macuci insha Allah ba zan wuce ba sai ka dukusa haka bana kana zubar da hawaye lokacin da zuciyata ba za ta saurare ka ba Mene ne yake faruwa? Yaya? Na yi takaicin ya umarnin yaya awa. Wataƙila da ban tsinci kaina a cikin wannan halin ba. Wace irin magana ce kike gaya min wanda ban fahimce ta ba? Jabir ya tabbatar min da cewa ba zai aure ni ba. Ba tsammana haka daga gurin Jabir ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka yace? to abin da nake so da ke kai ki sa wannan abin a cikin zuciyarki ya zama miki cece ku ce a cikin zuciya kin ji ko ki yi haƙuri amma dan Allah ki banna na tafi shiga gurin gwaggo ko na nisan ta da wannan bakin ciki to ai bakin cikin soyayya baya wucewa yana ta bibiyan mutum ne in ba lokacin da Allah ya sa soyayyarsa ta fita a cikin zuciyarki ba shine zaki samu jin daɗi amma a haka ba zai fita ba kin ji ko ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki kakke dukita da hankalinki ya zamanto miki wata matsala a tattare da ke ki manta kin da ji ki daina kuka in Allah ya yarda zan shawara in saba kin ga ki kuka kin ji ko zuciya ah, ah. gobe yanzu ni ne wanda kika fi gane fuskarsa idanuwanki guda biyu za su kasance a cikin ƙwayar idona a lokacin kunya da kawaici za su mamaye gurbin idanuna satar kallon ki kawai zan rinka yi a ɓoye shi ma don gudun kar ki gane cewar ina son ki da yawa a karatun da kai ko da bai shafi soyayya ba to ko ka dage da nazartar fina-finan hausa gami da indiya da sauran novels domin koyon soyayya daga gare su kalamanka suna tsoratar da ni suna barazanar da ni domin nakan rasa wace kalma zan faɗa maka su yi daidai da wacce ka faɗa mu ok kina so ki ce na fi ki yawan surutu kenan a'a ba surutu ka fi ni ba kalmomin da za su inganta aure ka fi ni sani akwai tarin abubuwa da dama da maza ba su gane ba kamar me kenan yawan furtawa mace kalma i love you i miss you faɗaita ta da kalamai masu daɗi na soyayya yana ɗauke mata wahalhalun gida ko da kai kun kai shekara goma da aure wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata miji ya dinga aiwatar da shi a cikin gidansa haka ne biki karya ba amma ki sani wasu matan suna kushe kokarin namiji ne domin hangen abin da ake yi wa wata wanda hakan ya saba wa shari'a gaskiya ne mu rufe babun wannan zancen yanzu gobe karfe nawa zan sa ido na akan ka karfe 420 Ramla, ni abin da ke so ki tabbatar mun ke da kanki. Ni fa magana guda aisha nake miki. Ki sani, ni faɗan siyasa ne. a duk faɗin duniya na inda ɗan siyasa yake baya son abin da zai zo ya ɓata mai suna daga fuskar iyalinsa ko kuma daga shi kansa duk wani abu da za a gidan ɗan siyasa wanda yake na asha ne to ɗan siyasa ba buƙatar shi ke ba domin za a iya riƙe wannan a yake shi da shi ban gane irin ta tsarin rayuwar ki ba yara ɗai ɗai ɗai ɗai har mutum biyar wani kin jajibo shi wani ya ganki ya biyo ki wani ya zo duk gaba ɗaya kowanne ɗaya bayan ɗaya kince ki ba wanda yake ba ki bukata ki ba zaki ba amma yanzu gashi da kanki kin zo da bakin kina gaya min cewa gashi kin samu wani shine ba na shi da ba na riga na alƙawari da farko da na ce ni kwata-kwata ba zan ƙara shiga magana ki ba banda mahaifiyarki ta tashi sannan Allah sannan annabi ta ba abokan siyasa ta da abokan kasuwanci da ta bani hakuri. cewa lalle ya kamata in tsaya in saurare ki to da kwata-kwata ba zan ƙara ma shiga lamarin ki ba akan wannan da ya labarin amma kike kawo wannan da kanki yanzu me me kika ce sunansa Jabir Jabir to to kike kawo shi da kanki yanzu kuma ina so in sani yaya kin yadda yanzu an ban haƙuri na ba zuciya ta haƙuri in shiga wannan magana ba za ki kunyatar da ni ba ko kuma kunyatar da kanki ba ya lamarin yake ke rike tambaya abba na aminta da shi kuma in sha Allah zan ba ka kunya zan kunya da izinin ubangiji ba za ki kunyatar da kanki ba dai ba ni ba domin ni take in je in kurin kai fi daya wannan ma ina so ne in daure ki da jijiyoyin jikinki in yadda tun da ke kince za ki iya to sai mu gani in Allah ya sa kuma abubuwa sun tafi haka nake da bukata wallahi alhamdulillah idan ba tawo tafi fa to ruwan sanyi ne zai da baki ba ruwan zafi ba ruwan sanyi ne ma zai da baki ba na zafi ba sai ki kiyaye ki tabbata babu wata matsala Allah ya albarka ba matsala jiki Allah ya shigo na mana. thank you Allah ya shigo lamarin a gobe ne nake son in gabatar da Jabir a matsayin mijin da zan aura umma ta sani abba ya sani kuma abba ya kira ni ya ja min kunne sosai akan raba zuciya biyu kuma na tabbatar masa da cewa insha Allah ba zan janye daga na ba na goji daɗi sosai sai dai ƙawata ina mai jan hankalinki da kiriri ta Jabir ko don ki farfaɗo da ƙaunar da take tsakaninki da mahaifinki a baya kin san yawan gabatar da mutane da dama shi yasa kimar ki ta sauka idan mahaifinki gaskiya ne ƙawata wallahi yanzu ba ni da wani abu da ya wuce farin cikin mahaifina ga ya dawo gare ni ya nuna min soyayya amma yanzu na samu karancin ta ne sakamakon gabatar masa da maza da na ta yi a baya kuma na ƙin aure su amma yanzu insha Allah ba zan janye daga ƙudurina ba ya dai kamata ki yi karatun ta nutsu domin ki farfado da darajarki. Mujibu, Mujibu, dan Allah ka tsaya, ka tsaya. Ni maka gaba ɗaya Mujibu na lura da kai tun daga ranar da abin da ya faru tsakanina da jimmala ya faru gaba ɗaya ka canja ba ka san haɗa hanya da ba idan ma na zo guri ka zo ka ga ina nan tashi kake ka tafi kana so ka ce min kana ta jimmala kishi ne ka sani Allah shi ya halarci mutum mutum ya kirkiri kuɗi kuɗi kuma yakan iya canja mutum akala haka nake gudu kada abin da ya faru da jimmala ni ma ya faru da ni mujibu so tari kana mun muguwa fasara, sannan kuma ka danganta ni da me son zuciya dakata in dai mutum zai saurare ku Allah ya yi muku wata irin baiwa ta zance in dai mutum zai saurare ku to za ku iya canja mai akala da tunani ko da na minti biyar ne gaba ɗaya zai sauka daga kan tunanin wannan shi yasa ba zan baka damu abin da nake so in gaya miki ki karɓi Salmanu a matsayin mijinki na aure. Ina ga kin ga dai Salmanin nan ɗan ƙanwata ne. Ina ga zai fi miki. Kin gane dan da dama ya soki ke ce dai kika bijire kika nuna ba kya so. Umma na aminta da shi ko da ya fi kowa lalacewa. abin da yasa daman ban amshe shi ba saboda ni kuɗi shi sai ga kama ko saboda kuɗin shi ka aure shi shi kuma talaka za ku taso cikin jin daɗi ku yi arzikin kuma tare to ashe abin ba haka yake yana ɗaya daga cikin darajar haihuwa da idan ka sa mutum ya yi ko yana so ko baya so ko zai yi daɗi ko ba zai yi daɗi ba za ki ga an karɓe shi alhamdulillah annabi ibrahim alaihi salam ya yi biyayya ga mahaifinsa sau da ƙafa wannan kuma shine usule na biyayya To, Allah kuma ya miki albarka. Na san bikinki da Salmanu ba zai wuce waɗansu 'yan kwanaki ba, in Allah ya yarda. Allah ya miki albarka kin ji? wallahi eh alhaji batu ni ne na zo ai wurin ramlatu ramlatu to iko Allah iko Allah haka ne wallahi wurin ramlatu to Allah yawwa yayi kyau alhamdulillah to to kai kuma me sunan ka kuma daga ina kake alhaji suna na jabir kuma ina zaune ne a unguwar geza karamar eh, hukumar fantaka kenan na'am na'am na'am na'am unguwar geza unguwar to kai dan waya unguwar geza eh, alhaji babana sunan shi alhaji abdullahi mai zare abdullahi mai zare a a a allah a a abdullahi mai zare abdullahi mai to abdullahi mai zare wanda na sani ai sa ɗaya ne tak a duniya kai ne dan nasa kenan ko kai wallahi ni ne na'am Allahu akbar Allah sarki bunka mutumin kirki ne mutumin kirki ne kwarai da gaske Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kansa ai yana da wani dan uwa da muke cewa mai jaki eh tabbas tabbas to babu komai an um, Jabir nan nan kai ma gidan ka saki jikinka ka fahimta ko yawa ka saki jikinka kai ma nan gidan ku ne daga yanzu in ka zo ka ringa shiga ciki ai nan inda ka tsaya yawanci nan ai baki nake saukarwa ana da yaran nawa gaba ɗaya duk suna daga can ciki suna baya ka fahimta saboda haka abin da nake so da kai yanzu ka saki cikin ka yanzu sa kai ka ciki in ga so sai a yi maka magana da sai ku kai sako ya nake yau yawa wannan eh. ka shiga da shi ka samu dan juma bigadi ya kai shi ciki ka gane ko za a masa magana da ramla Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ta ce to Allah ka yi haƙuri sun ɗan riski ba ne a gidan da safen nan. To ba damuwa, eh ba damuwa, yau na gode yau sauka lafiya. inda suke Tare kuka zo da Jabir Abdullahi ina kuma ya shiga? A sai na ga garin ba hazo ake yi ba rana ce tara tsakiya. Haka zalika baki saka gilashi a idanki ba, ballantana in ce ya dode idanuwanki. Kin kasa gane wanda kike kwaɗayin gani a gabanki. Aman ga mamaki ne tun daga nesa na ganewa ce ce Ramlatu. Ga ashe ni ne masoyin kwarai kenan. tunda har na iya gane wace ce ramlatu ta kai malam dakata ba fa filin tambaya ko cigiya na je ba da zaka ware har ke kana gaya mun wa'annan zantukan naka in dai kai ne jabir din da na to kai can ne to kudin Najeriya da ya batan kai ya sada ni da kai haba ramlatu kada girman kai da dagawa ya saki raina mutane kallani da me Allah ya rage ni da kyau ilimi ko kuma me ya kamata ki rinka saka kalamanki akan mizani ya kamata ka san nan ba gidan ubanka bane da ka zo kake daga min murya na baka minti biyar ka ja ko koɗaɗɗiyar rigar ka fita daga gidan nan idan kuma ba haka ba ni ba zan sa hannu ba zan sa karnukan gidan nan su yi waɗa-waɗa da kai lallai ku da a ci ana lissafa fitilaye na duniya to ku tabbas kai ne mutum mafi shahara tun daga lokacin da sawayenka suka ɗauke daga gidanmu ban gaza ci ko sha ba zuciyata take bugu gaba na yake faduwa menene makoma ajiyar ka a gare ni da kuɗin baiko da nasara da Ramlatu Ramlatu Nanki yana ɗauke da harafai bakwai haka zalika muna da kwanaki bakwai a sati wallahi wallahi sai kin bani hakuri na kwana bakwai ban hakura ba haka zalika ina so ki sani sai kin yi sati bakwai kina bibiya ta kina bani hakuri wallahi wallahi ba zan wanda ki ba abu na ƙarshe ina so ki san cewar ba a taɓa wulaƙanta ni duk duniya ba ɗan da ya taɓa wulaƙanta ni bai dawo ya bibiye ni ki rike wannan kuma ki sa a ki Ikon Allah, Allah mai iko. Wato a rayuwata ban taɓa tunanin zan haɗu da zuri'ar gidan Abdullahi mai zare ba. alhaji abdullahi mai zare mutumin kirki allah ya ji shi da rahama allah ya sa ya huta ni tunani na da ‘yata ban taɓa tunanin cewa ya kamata a auri wani ɗan wani gida na masu hannu da shuni ba ni dai na fi so ta auri talaka tunda ni allah ya hore mu ina da komai zai fi riƙe ita da mutunci ne kuma zan taimaka masa to amma hakan ba dai ta yi kyan kai da Allah ya ta da irin jinin gidan Abdullahi mai Allah ya taimake mu kuma Allah ya tabbatar da wannan al'amari. aka yi na yi wa kaina ganganci me ya sa na yi watsi da soyayyar zahiri na karɓa ta gangan ya za a yi na gyara kuskure na kai anya kuwa lokacin tuba na bai gushe ba ina da sauran ragowar soyayya a cikin zuciyar jimala. soyayya ta gaskiya ba ta taɓa gushewa gaba ɗaya abin mamaki shine menene alakar sanin da mahaifinta ya yi wa mahaifina anya babu wata ayar tambaya kuwa amma me yasa mahaifinta ya karbe na hannu biyu ban ga sauyi ko ɗaya daga gare shi ba amma me isa mahaifinta ya karbe na hannu biyu ban ga sauyi daga gare shi ba ko da so ɗaya me yasa ba na fahimta sai san da dana sani ta zo min na yi wa kaina sauri a lokacin da ya kamata nutsuwa ya kamata in yi anya ba wa'inda na cuta ba ne su yake bibiya ta na sanar da umma bayan ban tsaya na tantancewa yi jabir ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ashe ke baki da mutunci baki da hankali baki da mutunci baki da hankali ashe to dama hausawa sun ce ka so naka duniya ta kishi kuma ka kishi duniya ta so shi wanda shi ne tarbiyyar da baki a cikin gidan gida saboda tsabar rashin mutunci da rashin hankali sai kin sa da yake kin kugita da ni a idan duniya kin kugita da ni kenan haka ke so ki kenan ni ina daga cikin masu baiwa gwamna shawara akan auren zawarawa amma kuma a cikin gidana a ce ta guda ɗaya tal taga gare ni in aurar da ita wannan hauka ne wannan haka wani rashin mutunci ne wannan a ce mutum shida mutum shida ɗaya biyu uku har mutum shida a ciki kuma a ce wai kullum ke kenan baki da wanda wai za a ce kun ta shi ko ga yin aure haka ake yi da Allah ka gafarce ni wallahi ni ma ba a san na haka yake faruwa ba hauka ne kenan kake ko aljanu ko ban sani ba ko akwai wanda ne wa laifi akan yake faruwa da kai ga mace banza da a cikin wannan magana ce miki akai a cikin gidan nan mun ji gadawa ko akwai ɗakin nan an shiga an kwana a ciki ana ɗaukar aljanu haka aka gaya miki duk abin ita sosai dai ku ki abin da zaki zaki sanin zaki sanin abin to shikenan ta riga ta fanta kare ni yanzu zama gaba ɗaya ba na son ganin ki ba na son ma gai layin nan ma ki zo ki wuce ko da sanda ba na so kada in ƙara ganin ki a nan gurin leave my house Abba. Saurara mana shirki. I said leave my house. 别动！ <laughs> 行行行，我有扔的，我有扔的。 faruwan haka. wai ke me ke damun ki ne ni fa ban ga amfanin baɗi babu rai ba to yanzu me abin yi dan yanzu ni ban san inda zan saka raina ba wallahi ina ruwa saboda abba ya ce kar na kai jiba a cikin gidan nan ban fita na bar masa gida ba ba ki da wata mafita domin lokacin da ake miki magana kunnuwan ki toshe su kike wallahi a ruwa nake mafita kawai nake nema Ƙawata kada ki ƙaurace min a lokacin da nake buƙatar taimakon ki. Ke kika saka soyayya ki a ƙarshen da ba za ki iya kwance gaskiyar ki ba. Domin ke mace ce da kike da tes, taimako ɗaya zan iya miki tak. Menene taimakon? Zama na mutunci, zama na amana. Baya ga mu'amala ta waje da kuma cikin gida take kaiwa da kawo. Dukkanin abin da zai je ya zo da wata wadaƙa da kuke da wata dabarar bajiya da kuke sha da rashin da gobe a cikin gidan nan to sila ce da kuma taimakon fa alhaji abdullahi mai zari mahaifin yaron nan jabir saboda haka na menene irin wannan zai dinga faruwa a cikin gidan nan na miki magana ba ɗaya ba biyu ba sai na ce da ke ni ba zan shiga harkar yarinyar na ramla ba akan magana aurenta tunda kin ga irin ɗabi'unta kin ga irin jayayen ta kin ga abin take yi na ce ba zan shiga ba to ina so zan da ke cewa duk wani tuciya da kuke ganin kuna yi da kuma ni abin da na mallaka mahaifin yaron nan abdullahi mai zare mahaifinsa alhaji abdullahi mai zare shi ne da taimakonsa da kuma silarsa akalla kai saba'in da na cikin dukiya ta fa ta hanyarsa na samu taimako da nufin asiri ba irin wanda ba wa bai mun a duniya ba to kuma shi kenan jabir iya matsayin na ɗauke shi ɗana na ciki na kuma a cikin gida na za ce za wulakanta zuriya abdullahi mai zare to ba wai a nan gidan ba duk duniyar nan kaf gaba ɗaya ba inda zan saka fata in taka in shiga kuma a ce wai a wajen nan ana kokarin wulakanta zuriyar Abdullahi mai zare kuma ni in bada gudunma ko in yadda bari kuma a cikin gidana to gaskiya fi sabilillahi ku dauki hanyar za ku dauka dan a zuwa lafiya da ni bai kamata ka kona gidanka ba ka wulakanta to yanzu da kake cewa za ka kore ta in ka kore ta ina za ta ha ne ya dace da ita kai hakuri alhaji ni zan zan yi maganin abu zan ɗau mataki kin yi alkawari ko kin ɗauka ai kin yi ko kin ɗauka da bambanci na ɗauka fanna ina so a kiyaye kada yi abin da fa raina zai dugunzuma ya ɓaci ba in fa matakin da dukkaninku ba zai muku daɗi ba ina faga ya miki ba fanna komai zai yi. ya daidai ga na fitai ina adala Allah ya kiyaye jimala jimala dan Allah in ba za ki damu ba ina so za mu yi magana lafiya malam ka san ni baka da labarin nayi aure lafiya malam me ya faru kana da wani personal issue da matata ne idan ku abin da kuke gaya min tabbas gaskiya ne to tabbas ka aikata babban kuskure kuskure ai ba aibu bane babu mamaki zan iya aikata kuskure musamman kasancewa ta ta dan adam kuma musulmi amma zan so in ji kuskuren da na aikata domin in samu in gyara shi tabbas ko shakka babu idan har aurenka da jimmala ya tabbata gaskiya ne wallahi tallahi aurenka bai yi ba kuma ina mai tabbatar maka da cewa auren nan da akwai lamu'o'i da yawa a cikinsa saboda ta saƙa shi ne da kwarashin da ba za ta iya warware ka amma ina fata kai musulmi ne kuma ka san shiga shikai da matakai da ake bi har mace ta zama mata aure ga mijinta zan so ka lissafa musu da fara sadaki ina nufin kai sadaki zuwa gidan magabatanta kula da ci da shanta yi mata sutura wato tufafi wayannan suna ɗaya daga cikin jigajikan abubuwan da suke sawa aure ya tabbata duka waɗannan da ka lissafo wanne ne ban yarda da shi ba kuma wanne ne ban aminta da shi ba ban cika shi ba da alamu ka jahilci addini ko kuma kana da karancin sani okay to abin da nake so ka sani ne, wallahi wallahi rantsuwar dan musulmi wallahi aurenka da jimmala bai yiwu ba jimmala ke sanar da shi saboda kai je faɗa ramin da ba na shi yaro yaro ne yaro man kaza idan ya ji rana ya narki babba man jaki idan ya ji rana ya daskare Barka zuwa. Barka ne. Yawwa, na ake so ne? Kaji ke so guda uku. Nawa ne? Akwai na dubu biyu, akwai na dubu uku, ya danganta da Ok, to a samun manya guda uku, a samun guda biyu a leda daban, guda ɗaya kuma a leda daban. Kama ka san nan mu ba ma karɓar kashi, sai dai za ka je can ka biya, inda sun aka ba receipt sai ka zo saya ba. assalamu sanar da zama hakimci da kuma zaman kadaici ina ganin mu tashi mu yi sallah kamar yadda addini ya koyar akwai tarin lamba a cikin aurenmu wallahi bai ɗauri ba dukkan abin da zuciyarka take yunkurin ka aikata da ni zina ya zama dole na faɗa maka don ku idan ban sanar maka ba na yaudare ka jimala ban fahimce ki ba me yake faruwa ne